Rundunar 'yan sandan jihar Plateau ta sanya dokar hana yawo a duk faɗin jihar yayin gudanar da kammala zaben da za a gudanar gobe Asabar a rumfuna arba'in a ƙananan hukumomi tara na jihar ta Plateau. A wata sanarwa da ke da sanya hannun kakakin rundunar 'yan sandan ta jihar Filato DSP Theopef Tena ta ce dokar hana zirga-zirgar zai fara ne daga karfe shida na safe zuwa karfe shida na yamman gobe Asabar. Sanarwar ta ce daukan matakin hana yawon mutane da ababen hawa ya zama tilas saboda a ba jama'a damar su sauke haƙƙinsu na gudanar da zaben wanda suke so ba tare da wata musgunawa ba. Sanarwar ta ce matakin zai hana waɗanda ke da niyyar zuwa ƙananan hukumomin da za a gudanar da zaben don ta da fitina. Rundunar 'yan sandan ta hori al'ummar jihar Plateau da su bi doka su kuma haɗa kai da jami'an tsaro don tabbatar da zaman lafiya a jihar. Na tattauna da wasu a cikin garin Jos don sanin yadda suka ji da dokar hana zirga-zirgan. Abbas Ibrahim. To ai hakan shine mafita tun da dai gwamnati ta riga ta ba da umarni dole abu doka ai mu dai addu'an mu Allah ya sa a gama lafiya wanda Allah ya ba shi umarni ya ci Allah ya ba shi ikon gudanar da tafiyar da muke da alƙawarkan da ya ɗauka wanda ko samu ba su rungumi kaddara Yohana M kuwa eto eh yanda abubuwan suke tafiya ba mu a jin daɗi dalilin shi ne yau a yi zabe mutum ya je ya sha rana ya jumre ya kashe dukan ayyukan da ya kamata ya yi sai a zo a sanar kuma wai an kashe yakan sa mutane ma a maimakon in an sake sa fixin wani rana sai ka ga mutane sun ji kiwon zuwa kuma za a soma gani da cewa ai muna yi ma ba amfani da shi laraba ayuba muna gani kamar ana sare mana kasuwa don saboda sai mun fita tukuna mu je mu nema kin ga wannan wake na siya gashi ban san da shi akan kudin da na siya ba don ina so gobe in samu kudin moto zan tashi daga gida in biya kudin moto zan siya kaya kuma bashi kuma ban san ba sai in rufe in je gida wani je siyasa kuma ban sai ruba din ba tun da haife ni ban taba gani irin wannan zaben da yake yawa wannan na shakara wannan ba mun gama sai a ce wai kuma ba yi ba wai sai kuma za sake sunana jibrin abubakar ito mu gaskiya ba ma tunanin wani tashin hankali suna cikin al'amarin sai dai fatan zaman lafiya burin mu a zauna lafiya A gefe guda kuwa hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Plateau ta ce ta kammala duk shirye-shirye don gudanar da zaɓen. Kwamishinan zaben a jihar Plateau Malam Halilu Fai ya ce an kammala rarraba kayayyakin zaben a wuraren da za a gudanar da zaben. A wata sanarwa da jami'in wayar da kan jama'a na hukumar zaben a jihar Plateau Saratin Imahiyar Rebo ya aike wa muryar Amurka ta bayyana cewa hukumar za ta bi ka'idodin zaben kashi na arba'in da bakwai, wacce ta ce duk inda ba a yi amfani da na'urar tantance masu kada kuri'a ba za a soke zaben. Sanarwar ta ce ka'idar zaben ta amince da a sa sifili a wurin da aka samu turjiya ko aka wargaza kayan zaɓe. Ta kuma ce duk inda aka samu tashin hankali kafin sanar da sakamakon zaben hukumar na da hurumin sa wata rana don sake gudanar da zaɓe a rumfar zaben da hargitsin ya auku. Tun farko dai hukumar zaben ta sa ranar 23 ga watan Maris ne don kammala zaben gwamna da ta ce ratar da ke tsakanin 'yan takara biyu da ke kan gaba bai kai yawan kuri'un da aka soke ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.